sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyu miladiya قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يوقف الوقت حدثنا مصدر قال حدثنا يزيد بن زريع حول السند قال وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حول السند قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضا في خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبت عرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به قال إن شئت حببت أفلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع أكله ولا يوحظ ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد البشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثر مالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha nawa dai malam ya riga ya fada kuma ba nasin qur'ani ba ne ba isha ne eh sha shida sha biyar dai almuhim ya fada Allah ya sa dace kuma muna ma malam nuhu jaje gobaran da ya samu Allah ubangiji musanya maka mafi alheri Allah ya badar mafi alheri malam nuhu ne shi jarabawa rayuwa Allah ya sa wannan shine jarabawa da ka nasara kansa Allah ya mara maka fiye da haka Allah ya kare ka da iyalinka Allah ya samu dace jama'a dadin talibin ilimi shine samun canji a rayuwarsa da yuyuyu wanda sun zo sun raka al'umma ne yuyuyu mai raka al'umma shine ici isha itara kudi kyanke sai ya'ya mutu ya yi bashi da wani amfani a rayuwa raka al'umma ya yi izo ya ci sha itara ya yi mutu ba wani abin da zai iya fana da al'umma babu shi to amma duk mutum allah ya bashi ilimi allah ya bashi dukiya allah ya bashi mulki ko da talaka ne shi ma ina tare da karatu zai san amfanin da zai masa rayuwansa da duniyarsa da lahiransa wanda shi na amfanin yin karatu sai bin taimiyya yake cewa duk mutum da yake rayuwa tare da sahabai ma na yana karanta siran sahabai da tabi'ai ya ce kullu rayuwarsa canja yake zai ga yana karuwa amma wannan rayuwan kamar mafarkin muci ci mu tashi muci ci mu tashi mu ci mu tashi shi ga ganka ka kula da dabba da agwagi a ciki ba ku da bambanci masu fi kama amfanin morewa rayuwa to ka ji mazaje wanda sun san Allah kuma kullum abin da yake da girma a gunsu shi suke ba Allah dukiya nan suke ba a cikin zuciyarsu mu kuma dukiyan mu yake jikyar izo annunmu sahabai son su ya zama mana wajibi su suka isa da wannan ajinin su suka gan shugaban talikai kai yadda akwai Allah karka yadda akwai Allah kai dai bawa ne duk rayuwan kankara da hankali juye ka ake baka da naka in kana da hankali yayin da za a sai ka ba wanda ya shawarce ka ba ba gaya ba ina zaka tuhu ba ba gaya ba zaka zo yi ba ka gani ne ka tashi kana tata ta kana dariya kana fadi daga baya hankali kika gano cewa kana da iyaye kuma haife ka wani abu sunansa duniya kuma ka nema ka ci yadda ka sami kanka kowaye ne mummunan haka zaka ankura mace ne haka zaka ankura mai kudi ka ankura dan talaka na ka gidan talaka ka haife su ka ankura gurgure ka ankura kana cikin cikin iko ne baka ne naka sharin da aka yi da kai haka zaka ta yi dukiya ne a baka a so a kwace in kyau na la ya baka ko wawa na la ya baka ko maukaci ne ka ta yi haka rayuwan kuma ba za a gaya maka me za ka yi a nan shi ƙura'ani zai ce da ka yi wannan karka bar wannan ko ni abu sunansa lahira yana ta in ka ba ka yi ba da ya damu Allah shi dai ya sun dama makasa shi hada gangan jikinka da kasan a nan zaka ci a zaka sha da abubuwan da kake bukata ya sa su shi hada jininka da economic da duk abin zaka ci na kasan kuma daga bai duk koka ka mutu isa ka kasa ka rufe an gama da kai kenan duk waɗannan tasarrufin baka da naka a ciki ba za kowaye ba za ka ce naki ka taba ga an binne wani gawa sarakuna ko manyan mutane ce an birne shi ya taso daga kaburin ce ni ban yarda ba bawa ne kai shi abin da ka yi da kai dubuwa ne kawai zai gaya ma mai ka zo yi amma yadda za a kai fa iyayen kamar sun haife kamar dabbobi na haife ka aji ka sannan ka yi girma girman in mai sa ka zama maukaci eh, ka tsaya a titi kana ta ci abinci ka zo ka mutu in ka zama mai hankali in ka zama mara hankali in ka zama wacce ga dai abin da alegin dama zai yi da kai kuma zai baka duki baka ba wai kafi hankali ba haka igin dama a san amara ti ba ka wani talauci ba ka fakiri uwanka fakiriya a sai ka gidan fakiri gidan fakiri kakannin ka duk fakire ne ba wai ba son ka bane wani gyarabawa ne to haka rayuwa yake to shi yasa da sahabbai suka gane Allah da abin da suka samu mai girma shi su gani waye masu wannan halitta tun da ya ce wa ma halaktu jinna wal insa illa sun gani kasa ne sama da rufa ne ga rana yana ta tafiya ga yadda duniya ke canja kuma su bayi ne kuma an samu annabawa sun gani wannan rayuwa ne kankani ne shi sa su da abin da ya zo an nusu yake da girma shi su ni kama lahiransu wancan shi ne rayuwa mai albarka a nan wahala za ka sha ko yaron da ka haifa ne nan Allah ya hada ku da dukiya in baka yi saba sai koyi ligima dukiya da mulki mutane nawa ne kasashen larba sun juye mulki a iyayensu haka rayuwa yake kuɗi da dukiya baka yi ba 'ya'yan kamar ne za su ci mutuncinka eh, yi wannan da mutunci da mulki ya dukiya da mulki ba ka yi sa 'ya'yan da kai fa shi su juye da kai su tafiyanka su kyale ka abin da zai kece ka kai bawa ne mai ka zo yi shin da ka zo an baka shawara shin ka zo mai ka tayar makayan kayan kura yanzu yadda muke zaune wani inda an hace shi mace an cuce shi ba zai iya ba da kana nu wani baya sallah ba ya kana cikin gara ko ka ba wani baya sallah ma bai san ajini ba ina kwashe kwashe kana karkashin kana kyankyasawa ba abin da zaka iya yi kana karkashin wani makirin iyayenka a hada zumunci a kai ka takken ke sa baka yi sa baka kafi ka fanci Allah ka mutu hadarin ka zama mace kenan to amma ko ina kuka shiga shi kun bincika namiji Allah ya baka wannan dama ne saboda akwai nauyi a kanka amma ka duba kanninka kafi su kai shekara shi an hada su da wani kafi lalla baya sallah lalla marwaci ne lalla maukaci ne lalla gashi ne fitina kuma mace kuma kenan rayuwar kenan to ku duba yadda rayuwa mai albarka ce babu ma ja yi rajul yukifu waqf shine ka sanya abun da yake da tsada gida dukiya ko ka kikiro shi ka shuka itatuwa ka yi rija ka gina masallatai ka yi wani abu dukiya ka ajiye dukiya mutum fakiri ne shi ka bashi shekara guda ka ce ga miliyan daya ka juye shi zuwa shekara goma kamar mu kuwa kudin riban ka riki in hanya nan wakfi na ga yin za ku cinye to wakfi ana yin shi kwace hanyar da fakiri zai karu a kai to first class dai Arjanna ba za a bude Arjanna ba shi da manzala ya daga kansa sallarsa cikin sujada karkashin al'arshi ita kira da Allah Allah ya kyale shi shi Allah ya gin dama ce ce daga kan ka fasa altuti ka roke za baka shi Allah ya ce ka je je ka ka je ka tafi da al'ummanka a cikin aljanna adadi farko za a ga nabi nuhu ne ya nabi adam ka kirga dari daya shi ne shi aljannan 99 'yan wuta ne haka sa yake dan da aka gaya sahabi wannan sun ce to ya rasu wa zai samu a za samu aljanna na sahaban kirista ta ke don she an sake halitta winsu halitta a cika wuta haka na akwai bayan allah da suna nan ba su zo duniya ba za a harce su ne sabo a cika janna da su su ba su zo nan ba ba harce su ba shi janna kuma yadda wuta ya cika haka zai cika a janna. halittu Allah zai harce su bayan aljanna shi cika su ina ma muna cikin su a can ba ka zo ba ma'o a karkar da wannan duniya kawai a ka kasa a kan janna bai shi maka ba ka zo na bisa ka zo yi eh to ku gaiman da suka san Allah shi sa kungiyoyin musulunci ina gaya yan wa ah, ba duka ba ne a ce kowa ya zo musulmi ne inda haka ne manzana sallar qur'ani da zai faɗa wahalan da suke ma manzana iza ja aka munafikun me suke ce kalu na shaɗu ina kala rasulullah Allah ya yi masu marbata ne ce wallahu ya alam inna ka rasulullah walakin ya shaɗu inna munafikun menene da kadibun karara Allah ne ke kira ta munafiki amma sun sa kalmar shahada daga baya sun zo sun gina masallaci don su doki wanda suke kin manzo Allah su tara ta ringa yi da annabi masallaci na an gina shi ne a bara cutarwa to duk irin waɗannan tun lokaci manzo Allah ake so a yi waɗannan a cuce da addini sha Allah ta su kuma mafi yawa kungiya ba kungiya addini ba ne wani na cewa musulmi na ma ba kungiya su ba addini ba ne wanda zai kungiya ce shi Allah ne da wanda yake da kungiya ya kafirta duk gidan manzo Allah zuwa har kasa da wanda suke abin da suka gain dama ba yanda za a sa su a cikin wai a hada kai da su a yaji ne ai ba zai ba duba Umar yau za ku ga matsayin Umar da ya hijira da wahala da komai shirki manzon Allah ku duba abin da ya yi manzala shi ne wakafin da ba ba irinsa ba domin aljanna za a ba shi makul a iya doso aljanna shi malaiku tambayi waye ya ce ni ne muhammadu sallallahu alaihi ce don kai na aka bada umarni a bude amma duk da aka manzan lai sallallahu alaihi ina gina lahiransa a nan ya yi wakafi amfanin gonan da ya sama cikin humsi ke da komai ce mai da wakafi wakafi ibawa fakirai miskinai makafi talakawa baki da za su wuce su ci su sha su more manzo Allah ke na sallah don ikara mata martaba lahira ni da kai ban sai kan ba ba cikin duhu ne ka tara kudi ba ka so ka infati ka tara dukiya abin namu Allah ya soke bature kullun suna zuwa nan su ce a nemo yaran marayu a sa makaranta shi manyan mu wai su su karbi kudin su yaudari turawan su cinye yi eh, su yaudara ana gin ba ture ba shi da hankali in sun zo za su nemi manyan cikinmu a ce wai a doko tura ko a neman yanci mata wanda suke yiwu fusari shi ga gai mutu ya karbi kudi miliyan ɗaya miliyan goma dala baki mutum saboda shi yadda fatansa baki ne haka zuciyarsa yake bai damu ba ba ture shi bai bayar ba a bara a cinye duk kamfanin kasan waje ba ture shi ga gan ya ware kudin da zai tosa ya ma bayan allah mu da muke da Allah mu da muke da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai bature zai zai nuna mana sai duniya na menene duniya na menene ku duba wakafi ya ce babu ma ga fi rajul yukif yi wakafi alwakfan domin lahiransa don Allah ya da shi shi ce ya na musaddad ibn musarhad kenan zurayh يزيد بن زريع sanadi wa hadasa na musaddad مال sa كاغا nan. musaddad ina da malami sa da an ke kira yazid ibn zure to musaddad ina da malami kuma ana kira bishir ibn faddal kuma musaddad ina da malami da ake kira yahya shi duk wannan musaddad duk malamin abu dauda ne to ina da hanyar wannan a hadisi hanyoyin guda uku wanda buhari mayar waito shi to shi ne zai don tattara maka alfazin da musaddad ya rawaito wajen yahya ga alfazin da ya samu musaddad ya ruwaito wajen yazid ga alfaz da ya samu musaddad wanda ya ruwaito wajen bishir ga lafz da ya samu shi fito maka natija don ka gane karatu ike cewa an ibn aun an nafi an ibn umar kala asaba umar al'arda bi khaybar yayin da aka bude khaybar da aka raba ganima shi umar ya samu gona na dabino wanda umar ya ce tun da allah ya harce shi bai taba mallaka dukiya kai wannan ba da aka raba aka bashi shi da ya gan dukiya tun da allah ya harce shi da iyalinsa da komai da wahalar da suka da ya samu wannan a kaibar fa'ata nabiya sallallahu alaihi wasallam zo wajen manzo allah da aka raba ya gin nasa dabino ne mai amfani an raba masa nata shi ya ce ya rasu asabtul ard na samu gona lam usib malakatu an fasu inji minu a cikin tun da Allah ya ban taba samu cikin dukiya mai kyau fiye da wannan dukiya na yi dukiya amma dukiyan da ya kai wannan babu an fasu mafi dukiya mai kyau dukiyan da na sai na samu dukiya bai kai shi ba amma ba zan iya rike shi ba Allah zan ba Allah zan ba wannan shi ne imani wannan shi ne aiki zuciya a kowanne yana nan kana kwanci ka yi kiyamle wani yana nan bai kiyamle da raka biyu zai kwanta amma zai shiga aljanna saboda mai imani da naka ba daya bane ya yarda da Allah ba ya da na wasa ba kai kuma ga shi nan kuma imanin ka ba zai tabbata ba ce kullu kana jin karatun wani ya yi karatun zai yi wazi amma an tufe shi bai san Allah mu ba eh wannan ne tashi hankali juju ne bai san me karatun ba shi yace anfas inji fa kaifa ne bi to ya rasulullah ya zaka bani umarni wannan ba Allah ni man huta umar da wata nan dabino rabin dabino ba sa samu ci a gidansu wata na ya fita ina nema abin da zai ci shi na bakar fita ina nema abin da zai ci manzala sallallahu alaihi wasallam yunwa ne fitar su lokacin walma suka haɗu shi manzala ya tambaye shi yunwa ne fitar suka je gidan wani shi ya ce da su shi ne ya samu dukiya maimakon ita tare kamar yadda mutane ke yi a tara a samu katin gida abuja a samu wani ba ma kudin ba halal ba ne ma'aikaci na mai na da gida abuja shi biyar ma'aikaci mai karba albashi ina da gidaje abuja ina da gidaje kaduna ina da gidaje a nan matarsa kwaya ya kama cin gwam kuma ya zo hawan gini kama shi mutu yara telegiman ba abin da zai yi ba sun ki tsirin allah sun ki saya sanci allah kuma allah ba ruwansu ka kwaya daya mara lidibi kasa ta ta yi boko alkama ba ta iya yi ba turanci da hausa biyu ba ruwanta da in ka girma ya zo maka ba sosai auren jari ne ka gina gidaje abuja ka gina gidanen dangin ka fuska uwa dangin ka fuska uba abin da za su babu ka shiga cikin gari ka ga wani kofa wajen da alkwan da su da dabbobin su da suke ba yi plasta ba dakin da zauren kasan da dabbobin da wanda suke cikin duk ne sauran na ta cizon su al'umma ce kana da su amma ka kasa mota ka mara lili ana zaune ko ya mutu kai ka rayu kuma ka mutu ka bar wannan dukiya a zaman lafiya ike cewa in shi ita shi manzala jawabi ke na shugaban talikai eh mutum ya zo kai maka dan bashi shi ma dama eh bashi dama dukiya bakar ma banin ka gani yadda muke wannan hayaniyan mutumina da yana da miliyan biyu yanzu ka gani kullum zai zo karatun yadda kuke ganin na ta akbar nan Allah bai jarbe ku ba ne dukiya ba karma aiki ba ne Allah ya baka dukiya kuma kai inda ake yi to ni ne Allah ne zabe ka wani kake gaina kabara nan to kudi ne bashi da shi wallahi ai wannan mangaran wannan ba ina da shi ba bai zai zo wurin ba kagen wanda suke wannan da makatar ne ina da dukiyan kuma ina masarai ina zo ina ne tarkawa ina zaune wuri ina hankuri da jama'a ina da dukiyar da zai komai eto eh to wannan wani zafi na Allah ya masa na fatan gane shi manzo Allah ya ba shi zafi in shi tankara to habasa aslah karin da kula da nome shi da kula da duk abin da zai taba shi da dukiyanka habasa aslah kai zaka tura ai noman kai zaka tura kula da shi don karka sa hannun wani zai lalace shi to amma sanan ga wanda zaka bayar wannan shi nan gonan kai ka rinke kura ka rike asalinsa ci kula da shi kula da shi da noma da komai amma amfanin gona ya nuna ga za ba aslaha wata sadaka biha amma duk amfanin gonan ka ce allah na wa. wannan shi ne wakafi jama'a shine wakafi ina masu kudin muka duba kancin da kafi so kasuwa in kana da kantin biyar shida shi ka ce ɗayan na fa ka zuba kaya ciki ka sa yara suna ta sayar da su shi a cikin shekarar duk abin da aka tara shi a fito a ce duk abin da ramadan wata shi a bane saura kwana biyar sha sa yi lissafi a biya sauran shi an auna kaya duba gidaje fuska dangi uwa wani ba su abin da za su ci ka babba su dubu da uku dubu da rubuta ce kawai nemo duki a yi wannan wakfi ka fara da gidanka da iyaye ka ce shekar mai zuwa kuma aika wakfi kawai ka ga abin da nema ya ce fata sadaka biha ka ba da saraka fasadaka biha umar shomar ya ba da saraka ya ce tun amfanin gona shi zai fito da kudinsa inome ijara kuma amma amfani ya nuna ba nasa ba ga wanda aka ce ba annahu farko dai layi ba ba za ka sayar da shi ba asila ba za ka sayar da kicin ba kai da ta kai kula da shi kuma za ka mutu ka ga ƴaƴanka sun yi kula da shi ba za a sayar da shi ba amma amfanin ya nuna ga wanda za ba wala yuhab ba za a ba da kyauta ba na fata an gane wala yura ba za a gada ba to amma ga mutane da za su ci amfanin gonan farko lamba wani fukara mara fushi, wanda ba su da shi su za ba sacin da ya wuce mace ta zo bata da lafiya daidai tana kofar za ka sayin bata da lafiya kafafuwa kumbura wai na zuba kawai kana nan wuri eh. samun suka karanta ma takardar kana kallanta maganganun ma bata iya ba amma kaginta mabukaciya ce in kagin wurin da ta sage ta ce daga nan ma wani duniya ne ta taso ta zo irin wannan ko hanya maza ta iya mutuwa amma wani yanzu yana da gado mai lafiya yake juye shi a'a aka maka lawa kana da gida dubai kana da gida nan kana gida kaduna kana da gidan komai kana da motoci kuma da kana da lafiya mata ka ji ka aure sudan ethiopia senegal ka zazzabi ka tara su ka sami ya'ya kamar yan sanan lafiyan ka kalu allura ne taba ka nan shi ka kuma dubai a duba maka ka yanka kashi ne kagin dama da yan yan to ha kawai da wanda kuma yana kofa masallaci na neman saraka kana kin abin da Allah ma ha kawai ne ai ba zai ba ai wala ba zai ba an kar da hankali ai ba zai ba ha kawai ka ji daji ni ba zan ji daɗi ba kuma bayan Allah ne muna tare dole fato fato sa'al shi sa'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ci dabino aka sha aka ci ya ce Allah fato fato sa'al eh Allah zai tambaye ku Allah sauraka Allah ya baka dukiya jarabawa ne Allah ya baka ilimin jarabawa ne Allah ya baka mulki jarabawa ne yanzu mulki da ilimin an bada shi wani abu ne dole ne ka bashi haƙƙinsa wani mulki mai manta man Allah mai bashi yake kada ganga hadu da karuwai a iskanci a zagi kowa ci mutunci kowa ya ni baka ba za je kawai na ba rayuwa ina zaka tafi da wannan haukan she ya ce fakirai wal ba da kuma dangi wanda suka kusa da kai shi sa kitab adam mufrad ba buhari ya ba wa babu a cikin kitab adam mufrad ya ce lada mai girma da yarinyar da ka aure da ita kuma ta komo a gidanka tana zaune kana ce da ita ladan da bai yake kuna gani wani jimlan ai ma laji ne baka kanta ba kaya tsara lada yarinya na ka aure da ita ta je shi miji ya mutu mata da kowa shi ta koma gida tana korin kuda kan kura kana ce da ita wannan ɗansa da mai matan ka aure da ita da wani maukaci ya sake ta sakin wuta an kawo maka tana na da ƴaƴanka sun sa ka kula da lafiyarsu ba tare da katar da hankalinka ba ladan da bai wanka an sake ta sakin wuta ko miji ya mutu ka tattara yaran ka zo ka aje su gida ba zagi ba la'ana kana ce da su ladan da bai ya zo da sigat mushabaha ne azim lada daban Allah zai rige baka ba ji ba wanda zai wani duk ciyar wanda kake su da ne to Allah rahama ne ina su karance su mata da kake kan suke su kan waka wani ba su zo gida ka bar suna ta kokawa da kannin su a ta dukan su kai su ma ba su suke eh wallahi mutum bai kanta rayuwar manzana ya sa wannan kannin ka da ya'yanka to yace kurba wace dangi fuska uwa dangi fuska uba ka tausaya mata ciyar wani kaf da wanda kuma ana neman yanci yanzu kamar yan wadda suka shiga cikin bashi ko yanci damun da wanda mutum ne an kama sha fagen yaki sha a yantar ofi sabila fi sabila ko ibn sabila sabila da ibn sabila mutlaka to ya shafi kowane saraka amma ofi sabila wanda ya tafi fagen yaki kenan wai bun sabi da mai tafiya ta farki wanda yanzu an tabbatar kudi su an sace shi ba ko wanda yanzu ba a saji ba ko to waɗannan su zaɓawa wannan shi ne sadaka da zarin ga ba su kai kana wahala su suna ci lahira kana jin daɗi kuma kai wani duk wahalar da ake kira jahannan bai san shi ba ana lanar da za ka karbo rayansa ina gan mala'ika mala'ika ce abshi kwanta da hankalinka tun wannan lokacin zai san cewa shi mutum kirki cewa ka kwanta da hankalinka mu ne waliyanka zan duba bayanka zan duba bayanka an karbo rayan kuma za a hau da shi sama an je shi kaburi sha ce kwanta shi tashin kiyama makamar baccin daga asuba zuwa ranar baya jin me ake yi shi sa in an tashi ce wa ya tashi ma cikin wannan bacci man ba su na fi markar na haza eh ya tashi ma cikin wannan makarna ya tashi mu bacci suke saboda me sun yi aiki na gari kuma sun taso daga ajiyar sai wanda sai Allah shi kadai ne amma suna cikin zillar Allah daga nan kuma su wuce sirati su shiga aljanna ne daga nan muna da fursa mu yi wannan aiki farko abin da ka samu wani ka zama mutum kirki mai yafiya mai kada ta Allah bota mai tosai mai kyauta mai yafiya mai tosaya ma mutane kuma mai kada Allah bota wannan hanyar ne zai sa maka komai shi sa maka komai to kaga shi ke cewa wadzaif da baki wazada an bishir bishir ruwayan guda uku na can sama akwai ruwaya zid ibu rubai akwai ruwaya bishir to ruwayan bishir ya ce wadzaif ne mako ya ce ibn sabil shi ya ce zaif bako a ce da shi su mai tafaku ruwaya uku ruwayan yazid ruwayan bishir ruwayan yahaya sun yi tufafi cewa lajina alaman waliyaha amma babu laifi wanda ka wakita shi ringa kula da gonan share shi ce da shi ringa raba fakiran an yi akula mina sai ringa ci yanzu ka yi kanci kancin ka zuwa miliyan goma kasuwa shi ka nemi wani kaci to shi kenan kudin na karin lissafi kana sayarwa kana komai amma ni na baka kowane wata karin ringa fita dubu dari abincinka kai maka zama mutum amma kudin a ringa juye shi amma ana ci ana gan watan shaban ka daina sayar ka daina muhi lissafi ban da kudin zakanka wannan wakfi ne ila rayuwa ka je asibiti wanda aka rubuta masa operation wanda aka masa kaza wanda aka masa kaza ka doki nau'i in mafakirai ko ilimi ko babin da yake ilimi kara ce su haddace qur'ani su yi karatu ilimi Izuma wakfi wannan aikin ka ke har ka mutu ka ga lokacin da aka sa ka makara ka ji abin da za ga yawa ai kuna ga duniya ko dan siyasa ne ya fito da mutum da ya kai shi karatu don ba ya sa ba shi ya danne ku yaro igin ka gina shi na ilimi in ba fagiri ba ne zai ga mutuncinka ban tana kai ne ka yi dan Allah kai ne ka yi don fakiri za ka yi don dangi ka yi don kana da jini da shi ka gina su ka ga abin da Allah zai sannan wata mace ta zo shi bayan ta tafi na tausaya mata ta zo ne ina cikin wani hali ba inda za a yi na yi nima eh, zero niki ina tattar farfasa wala kuma ta zo da ya gya mata tana makaranta ne ta yi rikista ta kasa samun kudin ta zo ta hanyar da ta biyo ne ta zo shi ta fada kasa na ne dama ta fada kasa tana cewa karkar lauga abinda a ga abin da shi na haura mata na yi bala'i shi ta tashi ta tafi daga ba ta na tafiya shi na tuna in bincike ta mana gani shi na gani da handa an sake ta ne tana karatun da handa kaza ne ka gani da take cike zaka zuba da awaye kuma kai kama na da kaya irin su ga gani rigista da za ta yi babu da kudin za ta yi a kan wanda za ta iya fasikanci al'amarin akarwaka Allah ya kamata mu saya mu duba kar mu bari ma masu kudi ma masu rai ko masallatai haka samu kungiyoyi haka wanda abinda kuke so ku yi shine jin kai kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar kenan kaga ne tashin kiyama zaka ce baka da kudi kana ji almajiran mu suna kirga kudi shi ka ce ba na gira ake ba kudi ake wasa da kudi to a ba Allah ma hmm. yace la junaha ala man waliya wanda kawo kita shi shi mai ringa ci a cikin an ya kula mina bi maro amma bi maro karfi ne masu kudi na fatan gane wa yi su imu sadi ina da aboki ma shi mai ciyar da shi an ba da wannan kofa nan a wani abokinsa ai ba za a zama lafiya ba kagin sadaka wallahi amma dan boko ba zai ji daɗi ba abokinka wanda kuna zama amini kuna da wani ladan musamman don kana son dan wanka yana son ka kuna da wani ladan daban wurin Allah abokinka ne wanda maslan kanka ne wane mutum ba flat na amini na ina so na na son sa wannan kaunan akwai wani abin da Allah ya shirya mana to yanzu za su a tumance a jina na Muhammad sallallahu kawai amini na ne malam ikirma in san ka na son ka kai kana so na ba wani matsala ba ne don Allah wani matsayi mutu da shi ka gan a tawa ka fi ina ce ya kamata tuna amini na yanzu ni da kai mai wasan kasa shi na zo na zama wani general ko na zama mai minista ko na zama wani gwamna shi share ka shi doki daidai da ni in ka zo na gaida ka shi a ah, wani kana nan kuwa saboda klasin ba daya ba ne klasin eh, ba daya ba ne in kana tambaya ma da Allah wani yana nan saboda klasin ba daya ba ne to sadiq aminin ka yana da wani klasin wurin Allah okin ka duka tashi to shi mai ba abokinsa mene na aboki wanda Allah ya hada su eh ah, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, rayuwa al'arwa junud bujannada eh, eh, kawai wani ka gan shi ba ka taba gan shi ba shi ga gan shi ga makarai kana son sa wani kuma kana gan shi ba ka son sa ha kawai rai ya tarafa ko ana bol kawai ba ka taba gan su ba shi ga kana son lamba bakwai iti baka hadu ba arne ne kana son sa kuma an taba shi zaka yi likima bai sai ka ba baka san shi ba amma kawai daga gansu ka sai son sa shi to alwar junubun jami'a da dake na ha kawai ko dan banza arne ne haka kana dubawa shi ga na ka fi son sa ha kawai ko na so wannan faci in baka yi sama cika zaman mawukaci ka yi fada to haka bani adam in ka ga wani kana son sa to wannan soyayya in ka gina shi a bisa Allah ga yin ana so abin da ya shafe ka shafe shi to amma mu yanzu dan wanka ma minin ka yana samun arziki ma shi ka haka masa rani eh wallahi wani babban mai arziki anan nan mutane na haikaitun abinda sa sun kai shekara hamsin shi lokacin da buhari mulki buharin farko da ake ta kama masu ha'inta kasa shi je shida da irin yan wannan na mali wanda suke fu takardun na jamu she cika mota da dala she samu security ya zuba cika aka je gidan ina zuwa shi ya ce salamu alaikum alhaji alhamdulillah wallahi mun samu mutane nan ne wanda suke mana abin nan dara mai kyau da abir mashi aka mashi aminu sai kai shekara mutina tare shi ke ce da shi shi ke kula da yayansa da na wannan mangar kamar ya kuka amma abokin sai birma shi su zama da an kama shi ne to kai he shi ka nawa kuke tare da shi kun kagin gawansa ba zaka tosaya masa ba ba ku zama daya ba wala mun sai yayi mu abokinsa ya mutu kamar yin kasin babansa ya mutu amininsa ne sirrinsa da komai na amma shekara hamsin don a kama shi ji dadi. ta ce gairin mutamawil fi amma kare ma da dukiyan da mallaka masa dukiyan kare wuce gona da an za da bishir ko kara kara muhammad gar muta'assir ma ne fifita duke zama nasa Allah ya samu dace wannan hadisin muttafaq alaihi Buhari ya rawaito shi a kitab shurut babu wakafa musulun ma ya rubuta shi Allah ya samu dace waɗannan su ne shaidu na umar waɗannan bayan Allah shi sa an zo an gaya na na'isha ta cewa mutane suna zagi a bakar da umar ya ce mutane ne Allah baya sai yanki masu ladansu sun mutu ina so ladan ta kwarara shi sai ya gyarbe wasu wawa ya su ta zaginsa don su karbo hmm? in ka zagi a bakar umar mai zaka ka samu ce mutane ne Allah baya so yanki ladan su ba shi sai sa wai su hawa su ta zakin su ku ci gaba hmm. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث ان يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متعفل مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثمج اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقل بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمعة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمعة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي تليه تليه حصه ما عاشت ثم يليه ذو الرعي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه mai an yi kuma wasika za a rubuta don yara na ji wani kuma sun sayar masallacin babansu e kwarai kuma ba za su yi wadata ba wallahi masallacin babansu sun ce su wanda zai sayar itar bai sayar ba kuma abin da za a yi yara kenan ka sa sa makaranta firamare ba su yi karatun qur'ani ba ka sa su sun tafi birtaniya sun yi karatu ka sa su kudin da su makaranta ma dan shandawun shi mota yana numfashi ba san allah ba sai manzon ba san dangi ba ya balaga ina son talauci ne shi ka mutu ta gina wani masallacin sai a sa a cikin gado su ba su da lokaci a ce wani masallaci na araba a sadda shi suna jin haushin kama kana kwanci a kaburi domin ka gina masallaci ka cuce shi ba yaro ba kudi naka ne wai kudi naka ne ya kake damuwa kudin baban naka kake babanka don mai to sai masa masallaci satin naka kan wannan tashi hankali an ce shiga cikin nan cikin ji ne in ji wannan yaron wannan yaron da bai tosaya babansa sai iya zagi kuma masallaci kusa kibarunsu a haɗa da gida kana bin eh, al-mahari hadasana ibn lays an sa'id an sadaqata umar ana fada ma wanda sadakan zarta shi aji ku daina raina rubutu abinda kuke kun rubuta shi ringa rubuta shi wannan sulhu in za a yi shi yara sun yi girma ko ya samu kudi shaki haɗa kai a kan gado wani dangi sun rabu ila marki ya mata nan kano da gima ki kai har ya shiga dangin su ya shiga gini da su ya sa an rubuta komai wara-wara to ba za a yi wannan wahalan ba ma ka ɗauki biri ba wanda ka ɗauki biri ba wanda kana baka ba su ba a tawayin su malamai ma suna fatawa yanzu cewa inda su yana nadira ya baya shi kenan abba ya zaka ma jara Allah da manzonsa wani in fatawa ne wannan malami zo ya ce abin da baban sa ya rarraba yana na dare fatawa su mallaka wai ga maka wannan zance manzo Allah ce ƴaƴanka ajis ne tabbata ba za ba wannan ba ba wannan ba ce ne zaba zaka adalci ba ka zo ka ce waye ba ba su na dare shi ke na magana kare abba jama'a ba a ba za a dubi Allah ba abu shakkan dai mutum ne irin da ciwon na da ne yaro yana karkashin sa yana kasuwanci ya ware masa nasa daban ne amma duk ƴaƴansu ne she aure da su she ba su katon gida ya ba su fili to sauran kafin ka mutu ko a ci a ba su su sannan a raba amma har ba ta ake yi cewa wanda ya ba su nan nazari ba komai ba komai wace nasi wace irin hankali na'am mata su ke magana cikin ai mu kayan ɗaki da ku ba dole bane sai na ba wannan gidan mai su maza ne ba mu kayan ɗaki ba kuma su a'a ba ba ba haka bane inda wannan shi ta rubuta saboda abin da ya shafi kayan daki da wasu nasa ciyarwa kayan daki ko karfin yara uwa ta taimaka zance ciyarwa ba abin nan amma kyauta ita ma ya yi wajibi inda waɗannan suna da haƙƙi haka suna da haƙƙi no uwa tana da shi e masu laifin ba laifi ba ne ciyarwa ne ciyarwa ne ba dalili cewa ta masu laifin ciyarwa daban shefu sau da aka yanzu in kawo da 'ya'yanka mala mutane wannan shekarar kawo da su da 'yan matan kamar miliyan biyar biyar shekarar mai zuwa za ka aure da wasu baka da kudi ka aure da su eh, eh, eh, naira daya daya ba wanda ya ci kayi zalunci wannan ciyarwa ne kana da wanda kike nan ka sa shi a biyu ke yana ta faduwa wani kuma an kai shi kasan waje ina ina ina katin kana biya miliyan bakwai ba za ka ce kaya rashin adalci ba wannan ciyarwa ne wannan to amma abin da yake ka doki gida bayan ka gama ka bashi nasa ya eh, bi zai bashi ka ba kowa da lokacin da kake kwance shi dukan sun hannu suna da kudi shi an ce hada kudi a kai ka asibiti shi kowa yake shi ɗaya daga cikin su ya kai ka asibiti sauran ya zaka ci inda kake so wanne maka kake so kowa ima ya eh, wannan yi eh, wannan ne rayuwa eh waɗannan zai yi ne uwan bata gane ba na mace bata gane ba na fahimta da ita to duk komai ya zama akwai ruci don akwai kangararru lannan na zama da irin masu gada su babban gida nan sun taru an rarraba masu kafin baban ya mutu akwai firaye memo firaye ban da abin da aka ba su ba iyayensu sun bai abin da za a iya ba wannan yara daidai ne nasu kafin a raba masu ba wai za a taba nasu ba ne baban ya mutu yana da firayen da wanda ba ba su ba za a iya ba su kuma har yanzu dutse saura a amma sun ki eh shi da raba daidai wa daidai da an jawo masa aya sun gane an jawo masa shi an gane amma za a yi ba saboda mai shuha ana son kudin ka son kudin ba daidai ba ne wani ike cewa ya ce an sadaka wakafin kenan umar bin hattab radiyallahu anhu qala nasaha li ya ce an rubuta takardan an rubuta min yadda aka rubuta ma umar ya rubuta wani ya naska min nassin yadda umar ya rubuta waksin takardan an naska min abin da ya fi ciki an kofa masa an kofa masa abdulhamid ibn abdullah ibn abdullah ibn umar ibn khattab jikan jikan shi na umar na uku wani ne ya nemi takaddan kwafi a wajen jikokin shi na umar shi ma don samu dama kaga ya ce na sahali abdulhamid abdulhamid na jika shi na umar bin abdullah ibn abdullah ibn umar ibn hatta e eh, saboda su ah, su suke kula da ga abin nan duba abin da aka rubuta bismillahir rahmanir rahim eh bismillahir rahmanir rahim a rubuta wannan هذا ما كتب عبد الله عمر ma kataba bawa Allah Umar ba komai ba ne shi gashi bawa su ko mangana su mata abudi ne sun san menene Allah bawa ne na Allah sa duk mangana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi nuna cewa shi bawa ne na Allah manzo Allah komai abin ne fada shi gina maka shi annabi ne bawa ne na Allah Allah shi ne Allah shi bawansa ne aka duniya yake mutum ya hankali Allah Allah ne mu bayinsa ne ta hmm. ce fi smagin zuwa wanda yake kula da wannan ah, gonan faƙasa mai habari shi ya koro labarin da aka wuce a can na hajji su nafi kal da ya kai karshe abin da zai kara nan gar mutu asiri malam wanda yake kula da shi kada ya fifita duke zama nasa ma a fa’an anhu samar yi fa huwa ilo wa abin da ya saura fa abin da ya saura to ina zama ilo wa mahrum akwai ziyara kenan waɗannan da aka ambace can an bayar dukiyar ya saura to masu bin kofa masu tambaya da fakirai wanda ba sa iya rukwa mai ji jiki e akwai cikin ku akwai ne talibin ilimi ne dare na na karatu yake an kore shi gidan haya amma ba wanda ya isa je gaya masa cewa a bani kudin biya gidan haya to irin su an san shi ne maharum ya san Allah kuma yana cikin bala'i ba zai tambaya ba to shi ne maharum a ji a ba su shi ne ba zai tambaya ba kuma zai waye gari koya maku koya matanku koya 'ya'yanku amma ba zai tambaya ba sa'i da kuma wanda talauci ya abin su ba su da hankuri suna bi kofa suna rinko to a ba su su ma saboda ba shi da hankuri ya zai da kan <laughs> ya yi ya yi zaki zaki ba ba shi ba ba shi ya ci albarkacin da rigi ba to duk kai Allah ya da talauci Allah ni da ba ya farko zan tafi biyu ke ne mun tsaya shi wani na bara ya ce a an dan Allah shi dan kwaya ce kuma kana aka ban baran nan <laughs> kuma kaɗan aka ba mu faranta mu samu ma dan kwaya ne wani na ce a ba mu don Allah ya ce mu ma kaɗan aka ba mu faranta mu samu ma ku <laughs> kai Allah ya kiyaye ke cewa to shi ce kare sa ka kisa ma na kisa yana na nuna na masa an rubuta takarda ne karon in sha wali sama ga ishtara min samari ya ce wanda yake kula da wannan zai ya saya hannunsa ba zai ci ba haram ba ne ci kai da kake kula kana da kudi ka saya tun da kai baka da haƙƙi ka ci a ciki za ka iya saya ciki min samarihi rakikan li amalihi na fatan gane mm. inda ya sai abin nan li amari wa kataba ko na ku ba haka ba ba haka ba na can kai ne eh waye sha wali samar ishtara min samarihi a cikin ayyan bishan hakika amali sai shi na abinda zai zai rakai mana ga samu abinda zai ci na aikinsa abinda zai kasance samu abinda zai saye dai a cikin kudinsa ci isha a ciki ba laifi ba ne kafin mu zuwa na magana o kasa mu'aqib وشهد عبد الله بن أركم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله بن عمر إنها إيه إيه عبد الله عمر أمير مؤمن إن حدث به حدث أن سمك وسلمة inda wani komai abin da ya faru inda wani abu ya faru bayan wannan wasicin in wani abu ya zai faru to ana sama ga mai kula da shi wasu mutu bin auka wal abdu alladhi fi da ba wanda yake kula da wannan aikin wal mi'atu saham lati bi khaybar da mi'at ina fadama ma mallakan sa ne shi eh, umar abuwan da yake da su kenan da ina da sahami mi'a lati bi khaybar wa raqiqahu da bayansa alazi fi can ma ya ce mana wali samar ishtara bi mai samar rakika ya dauki cikin kudin ya sai bawa da amara don ya taimake shi yin aiki ba gano kana kada kamar tambayi ka bayan yin abin nan can farko a shi ba ku gane karatun bi na kuke yi ku fahimta da mai yanzu muke gane karatun can ya ce mai kula da wannan inda ya ciro cikin kudin ya sai bawa da bawan zai taimake shi wannan aikin da yake yi na kula da gonan ba laifi ba ne ne manzon rakika can ta ce bi khaiwa rakika allazi fihi da bawan da yake ciki wa mi atalafi at'amahu muhammad sallallahu alaihi wasallam da biwadi talihi da kuma wa mi allati at'amahu muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutane ɗin da manzala ce da su manzala na ce da su suna cikin wadi talihi wanda mallakarsa na hafsa ne ma ashat iya abin da na aisha za ta yi rayuwa sun matali zurai min ahliha in ta kasance ta kuma ba ta nan wanda suke da hankali na afsa kuma su kura da wannan abin ma'ana ana fara cewa waɗannan da suke kura da su ba sa nan a dawo da shi gidan sayyidina ba umar ga wanda za su kura da shi kurin ringa fa ku gane inda na sallaka fada kana yi min shuru. an layi ba amma da shirki kastare gida na kastare da shi wala ishtara ba za su abin nan yin fi kuhu haitu ra'a mina sa'ira maru ba za su sa da shi ba ba za su yi kome ba amma za su ciyar da shi wanda ya kamata a ciyar a kan masu tambaya masu bara da masu roko ba za yi kurba da dangi amma wala haraji ala man waliyahu in akala au akala au ishtara rakika minhu ya ci isha a ciki su ba wanda zai taimake shi ba komai hukun koma abinda yake cire shi ya ce za ma ausabi abdu abdullah umar bin hattab wani abu ya faru to ga wanda za su ta al'amar Salma bin auka da wal abdullahi fi su waɗanda ana ba su wakici ne wani abu ya faru ga wanda su mayar su kula da gonan shi na da yake sai cire ka wurin na ba ta kun gane ko na ku barutu haka yake bani jama'a yauwa na ka kunshi a'a kar ku yi garajima kuma yara wurin garajima bai iya gugu bai sai sai ko yara suna so su jarabe shi yara suna so su nuna cewa garajima bai iya gugu ba shi yara su ce garajima gugu nawa ne shi kuma shi karu shi ya ce naka nawa ne shi yara ce karfe goma ce daidai da naka ne nawa ne suna eh, zo su matsan siya shi kuma ya girme su eh, shi na can kungin karatun ina da kungin karku ce daidai ke akwai tambaya akwai takjimo akhir wannan dama na so duki asirin kada akwai takjimo akhir akan wannan a kulasa shi na umar ya rubuta wannan abin cewa ga wanda suke kula da su wanda suke kula da su sun sun kasance suna da wanda zai taimake su gonan su doki cikin kudin eh, gona amfani gonan su sai ba wa taimake su amma wani abu ya faru nan gaba ga wanda suke karkashin kuran da na nafsa da wanda manzan ya ba su gonan da ya ba su na wanda na nafsa take kula da su a kula da su amma duk da haka kara a kuskura sai da shi ko ai wani abu akai wannan shine sako ka ce lokaci ya kare to Allah ya kiyaye ah, insha Allah sati mai zuwa ku zo za kawo littafin gado domin sati mai zuwa zamu gama wannan Allah yarda littafin gado a wannan ne ba shi da yawa amma hadisi bai wuce guda biyar ba za a kawo littafi gado a yi photo statinsa da eh, ya hudu a haɓa mala a yi photo sai saman rai amma a yi photo statin zai domin gado nan in a tsaye zai fara farai da shan kusan suwaye masu gado kaza za mu kawo muku eh, eh, waye zai fito state zan ba malamin malamin ku fito state za a yi kusan gado mu karanta kafin shiga cikin nan assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh